da ya haɗa mu a inda ya fi so shine masallaci abu na biyu muna addu'a ga mutanen wannan gari na kafancan mene sunan nan masallacin ko bai da suna masjidu masjidu sahaba ina eh Uh, ah, masjidus sahaba unguwan mada mada ne ko mada rumada menene rumada hausa ce ko filanci ne to anguwan rumada masjidu sahaba a wannan gari na kafancan ya Allah ka sanya mu wannan unguwa da wannan gari albarka duk abin da zai zama ci gaba a wannan gari da wannan unguwa ya Allah ka zubo shi a cikin wannan gari da wannan unguwa duk abin da zai zama matsala a wannan gari da wannan unguwa Allah ya kauda shi duk wanda ya ba da shawara ko ya ba da gudunmuwa wajen asasa wannan cibiya da wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya ƙara mu zuriyarsa albarka kuma duk abin da zai kawo ci gaban wannan masallaci Allah ya ƙara kusanto mutanen wannan masallaci da shi ‘yan uwa <clears throat> za mu ɗauki darussa ne daga cikin wata sura ƙarama, daga cikin surori wanda ake yawan karantawa ita ce suratul ghashiya ita ce suratu suratul ghashiya za mu tsinci darussa na kai tsaye wanda wannan sura take karantarwa wato domin cikin surori wanda alkur'ani yake da shi da saƙonni wanda ke cikin alkur'ani lokacin da ka karanta sura ka san ma'anarta to kafi samun natsuwa to da haka Allah ranma zai karanta mana ko da aya biyar ne a cikin wannan sura abinda ya sawwaka na wannan sura in abinda muke so ne mu karanta wannan sura ga baki ɗayanta mu shirya darussan da suke cikin sa cikin minti 15 ko 20 kamar yadda aka ba mu Allah ranma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم to yayi a tsaya wannan aya ta farko <clears throat> ita ce mabudi ta wannan sura wato Allah subhanahu wataala yace lallai lallai wannan haddin litaki lallai wani ne wanda ke cike da kwaranniya da hayaniya labarin wannan yini ya zo maka wato ya zo mu duk mai karatun alkurani in an ce gashiya ne kwaranniya ko wahalhalu da kai komo lallai wani ne wanda ke cike da gashiya yake cike da kwaranniya lallai labarin wannan yinin ya zo ma wato ita wannan sura <clears throat> tana da daɗin karatu in ka kalli surorin da suka biyo bayanta surorin da suka biyo bayanta mafi yawansu makiyai ne kuma suna karantar da wannan yini kwara ɗaya wannan yinin shi ake ce ma asa'a akwai ranan da ake ce ma ranan yawmu sa'a ranan ƙarshe na duniya ita wannan duniyan akwai wani rana wannan ranan ita ce ranan ƙarshe ta ake ce ma sa'a akwai wata rana kuma ta farko ta lahira ita ke ce ma akwai manci tsakanin as-sa'atu da al in an ce as-sa'a ranan ƙarshe ta duniya in an ce al-qiyama ranan farko ta lahira to ranan fukarke ta duniyan nan sai Allah ya ce lalle wannan yinin an maka bayanin shi la bayanin wannan yini da ke cike da kwaranniya ya zo ma idan ka karanta surorin da suke bayanta za ka samu akwai surar da take bayanin cewa za a samu matsala a wani ne akwai idha shamsu kuwirat haka ne ko Allah ya ce yayin da rana aka matsa rana kamar yadda mai hura take matsa hura a wani hadisi manzo Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru yukawwarani ash-shamsu wal qamaru yukawwarani rana da wata za a zo wani ne sai a haɗa su guda biyu yanda ake matsa hura sai a matse su idan suka haɗe kaman kwai suka fashe kai ka san ranar rana ce ta kwaranniya kai ka san wannan ranar ba za a zo na lafiya ba kuma ayan da ta biyo baya sai ya ce wa idan nujumun kadarat a wannan ranar yayin da taurari suka gurɓace duk wanda ya karanta astronomy ya karatun sararin samaniya ya karatun karatun taurari da wata da rana yadda suke tafiya ya san sama da kyau duk da ilimi ne wanda yanzu suke neman su yi mana kutse akan wasu abubuwa ilimi addini za ga bai da matsala da masu karatun physics don suna karatu ne akan yadda iska ke tafiya da iska mai barbara da mara barbara da waɗannan ba mu da matsala da su amma astronomist suna neman su shiga cikin wani fili wanda ba nasu ba ba shi nake so mu tattauna ba rana gudu take ba na wasa ba wata gudu yake ba na wasa ba taurari gudu suke yi ba na wasa ba amma kuma duk tsawon shekarun nan kowanne na gudu a layin da aka sa shi duk wannan gudun ba sa haɗewa sai Allah ya ce wa idan nujumun kadarat yayin da hanyoyin suka rikice taurarin suka fara karo idan suka fara karo aiko ka san gashi ya tazo yini mai kwaranniya ya zo kuma aka ƙara bayanin yinin aka ce wa idal biharu sujjarat a wata ruwaya ta ce fujjarat sai aka gane ashe a wannan yinin teku na duniya yana da yanayi guda biyu na farko shine za su ambaliya za su yi ambaliya ruwan sannan bayan sun ambaliya kuma sai su kafe zai zama babu ruwa ba fa maganar ruwan rijiya ba ba maganar ruwan famfo ba ruwan bohol ba fa ruwan teku shine idal biharu sujjirat da fujjirat yayin da tekuna suka yi ambaliya kuma suka kafe kai ka san wannan rana da mata gashiya ranan kwaranniya ba ka za ka gane ta shi ya sanya a Allah subhanahu wataala da ya tashi ma larabawa bayanin matsalar da sama za ta samu sai ce abin nan wai zan sama un kushitat yayin da sama aka yi mata fiɗa don kushto shine fiɗa irin yadda ake ɓara fatar raƙumi daga namansa tunda sun san raƙumi sun san yadda ake fiɗansa sai aka ce Allah ce yayin da sararin samaniya aka feɗe ta to kaga da an ce an feɗe ta ai an samu matsala to wannan ranan da za a samu canjin yanayi rana da wata ai musu matsin hura taurari hanyoyin da suke tafiya hanyoyin ya gurɓace su ta karo da juna teku ya ambaliya ya kafe to kai ka san wannan rana rana ne na kwaranniya shi sa Allah ce hal ataka hadithul ghashiya lallai wannan hal din litaukid ne kaman hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'a madhkura lallai mutun ya san ya bito wani rayuwa wadda da shi ba kowa bane dukkan mu nan mun taso lokacin da in aka zaunar da kai in ba mahaifiyarka ta dauke ka ba baka iya tsina na komi kai ba komi bane ba ta kai ake yi ba kai ba kowa bane an gane wannan ko saboda haka nan wannan hal din tana bayanin wannan yini wanda zai zo mai cike da matsala mai cike da matsala shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya ce shi ranan alkiyama ba za a yi shi a wannan ƙasa ba yau tubaddalu al ardu gairar ardu wa samawat na'am Allah saka da alheri Allah rahma idan sama ta kece taurari suka gurɓace tekuna suka kafe aka samu gashiya aka samu kwaranniya to wannan ƙasan gabaki ɗayanta za a canza ta a kawo wata ƙasa wanda ba mu santa ba wannan saman a'a ba da shi ne za a fara ranar kiyama ba wannan ƙasan da wannan saman an yi ta ne ta amfani wannan duniya za su ƙare ne a asa'a to Allah subhanahu wataala me ya sanya ya ce mana hal taka bisul gaciya me sa? abin da ya sa yana so ya haskaka mana cewa wannan duniya ba ma maganan mutuwan ɗaiɗai ba yau wani bayi nan gobe wani bayi nan duniyan nan za ta ƙare kuma ko ta rayuwar ta gaba kuma wallahi ba abin da ke da daɗi irin ka yadda da cewa akwai lahira da za ka yadda da cewa akwai lahira ka tsaya kai aikin da ake sa ran a samu lada a lahira sai ka mutu sai ka je kabari sai ka iske ba lahiran to baka da matsala inda kake da matsala a ce a duniya a ce maka akwai lahira ka ƙi yadda da cewa akwai lahira ka ƙi aikin da zai amfane ka a lahira kana ganin kamar ba lahiran sai ka je kabari sai ka gashi akwai akwai lahira wannan shine hadari shi ya sanya akwai wani taro da aka yi a 1990 a Chicago debate ne akan comparative wani bai yahudi yake ce ma wani malami wani wani professor dan Egypt wai me yasa musulmi kuke ta wani wahala ne kuke ta yawo kun hada kanku su kuni kun zo nan Chicago America kun dame mu kun shiga turai kuna ta siye manya-manyan wuraren ibada kuna mai da su masallatai kun kwashe kuɗin ku kun hana kanku su kuni ku ba ku ci kun sha kun huta ba wai kuna tunanin wata lahira lahiran da ba ta lahiran da ba ta sai aka ce to wannan tambayan ya bari conference ne sai an dawo break sai ce a'a ai wannan tambayan tunda ta fita sai ya ba da ansanta in an dawo break sai ya yi wani abu na daban sai ya ba da amsa irin wannan magana da na faɗa ya ce ainihin rayu ina musulmi in ƙarar da dukiyata ina musulmi ina yadda da cewa rayuwa biyu ce akwai ta duniya akwai ta lahira komi nawa ya ƙare ba dukiyata ba raina ma ya ƙare akan wannan hanyar sai in mutu in je kabarin sai in ga ƙarya ne ba lahiran ya ce shi ya fi man sauƙi da in rayu ban yarda da lahira ba in kashe kuɗi na akan ba lahira in je in mutu ina cewa ba lahira sai na je kabari sai in gashe da lahira domin idan da lahira za a dawo za a yi correction saboda haka dan uwa da Allah ya ce maka akwai lahira ba wasa yake yi wa kuma kana daga nau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na je na ga wuta na ga aljanna manzo Allah ya ce na ga wuta na ga aljanna kenan manzo Allah ya ga me wallahi ya ga lahira lahiran da ake cewa ya gani kada ka ce to wani cewa da lahira wai waye je gani wa? ya ga maka mu muna da ganau shine rasulullahi me za gani a lahiran banda aljanna da wuta to manzo Allah ya ce na gansu manzo Allah ku ba wasa yake maka ba bayan Allah subhanahu wataala ya bayani cewa wannan duniyan za ta tashi kada kai sakaci da ita akwai ranan kwaranniya ranan da duniyan gaba ɗaya tashi za ta yi shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi aka ce yanzu kayi karfi kasashe sun shiga musulunci da yawa ka canza yanayin gidanka yace kada ku yi man abinda mata suka yi man kwanan nan mata na suka haɗa kansu suka ce tunda ina karɓan manyan baƙi in canza musu ɗaki in canza musu kayan ɗaki in canza musu kaza in canza musu kaza yace sai da ne hawaye na koma masallaci na zauna wata guda ban dawo gida ba ina bakin ciki da na dawo Allah ya sauke aya yace in kuntun tudunal hayatid dunya wa zinataha Allah ya saka da alheri ya ce kada ku yi manyan da mata suka yi mani suka ce in canza musu tufa in canza musu ginin ɗaki in canza musu kaya in canza musu abinci saboda suna karɓan matan manya baƙi suna zuwa Allah ya ce ya ku matan annabi in duniya kuke so to ku zo annabi ya baku duniya amma in ya baku duniya ba zai zauna da ku ba annabi ba zai zauna da mace duniya ba ba zai karar da rayuwar shi yana sayan ma mace kayan da za ta kece rayuwa ba a'a in kun yarda da ya baku abin da ya sauka to ku zauna in ba ku yarda ba to shikenan zai baku duniyan amma kuma ku je ku nemi wasu manzo Allah ya faɗa sai Allah ya sauke aya ya kawo hoton wani annabi wanda ya zargi mutanen shi Ya ce, yace atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun Allah ya saka da alheri sai Allah subhanahu ya kawo hoto na wani annabi wanda ya samu matsalan mabiya suka ta'allake mu duniya suka karar da ƙarfinsu a duniya ya ce ya aka yi kuke gina manya-manyan abubuwa guda biyu a nuna bi kulle ra'in in an ce shi shine wato wurin da za a rika bukukuwa ana wasanni kowane irin suna aka sa mishi hall aka sa mishi mall aka sa mishi me wani irin stadium aka sa mishi duk sunan da aka sa mai in dai za a taru ne a yi raha a yi wasa a tashi ya zarge su ya ce wato kuna ɗiban dukiya kuna gina wuraren da za a zauna kawai a yi wasanni sannan kuna gina gidaje wa na masani'a kuna gina gidaje kaman kamfanoni gida kaman kamfani la'allakum takhludun zai kace za ku dawama ku da kwanan nan za a samu gashiya a samu ranan kwaranniya wata da rana a haɗe su a matse wuri guda taurari in kadarat su rikice wannan ya shiga hanyar wannan wannan ya shiga hanyar wannan si ta karo ƙasa ta fashe ba ma abin da aka ɗora a kan ƙasan ba za ku tsaya kuna gina gidaje kamar kamfanoni maimakon ku gina gida madaidaici shi ya sanya Imam Bukhari a cikin wani littafi a cikin daya daga cikin sa ya rubuta babun ginin gida yace duk wanda ya gina gida sai a ce mishi kai kokari kawai iya ka bana za me kenan wasu wasu malamu suka ce a'a a ce mishi gidan yayi kyau ko kokari bai ba gida fa saboda me ba nan karfin ake so ya kare ba inda ake so karfi ya kare nan ba masallaci muke ba masallaci ne ake so karfi ya kare Allah subhanahu wataala ya ce idan an tashi fi buyutin Allah an turfa'a Thank Allah ya ce idan kun tashi gina masallaci shi masallaci an turfa'a ku yi shi sama babba wato shi asali masallaci idan za a gina shi akan kalli bukatan masallatan a gina masallacin da in ana ruwan sama duk suna cikin ruwa ba zai jika kowa ba in ana zafin rana duk suna cikin inuwa rana ba zai haska kowa ba in ana sanyi buji ba zai buga su ba suna cikin suna cikin dumi wato masallaci ya zama babba yanzu ne rayuwa ta rikice ta rikice sai aka samu akasi sai gidaje suka koma manya-manya masalati suka koma kanana ba shi shine usulubin Qur'ani ba kuma shi shine aikin da ka tsura musulmi ba sai musulmi ya gina ya sai fili 100 by 100 misali ko 50 by 100 sai cire 20 by 20 ko 20 by 30 sai ce wannan na masallaci ne sauran kuma fa shi kuma duk zai zauna a ciki ne wani ma masallacin sai ga na juma'a ne ba abin da za a iya yi sai dai idan akwai bakin hanya ne a tara hanya bayan ba a sallah hanya Nan duk wanda ya sallah hanya ba maganar sallan shi ta yi bane zunubi ma yake da shi ba wani magana ya samu lada ba a tara hanya a wuri uku ba a tare su da hanya da hanyar ruwa da hanyar da dabbobi suke wucewa waɗannan abubuwan guda uku sukan tsinka sukan tsinka sahun juma'a kuma juma'a mutum ya yi. idan sahun juma'a ya taho sai aka iske wannan wurin labi ne dabbobi ake so su wuce to kada a shimfiɗa wannan wurin hanyar ruwa ne ake so ya wuce kada a shimfiɗa wannan wurin mutane ake so su wuce kada a shimfiɗa sai a tsallaka can kaga sahu ya tsinke ko ka'idan sallan juma'a dole sahu ya haɗu amma da abubuwan guda uku suna tsinka sahun juma'a kuma juma'a ta yi saboda waɗannan wurin ba a da taɓa su ba asali hanyar da mutane suke wucewa da hanyar da ruwa yake wucewa da hanyar da dabbobi suke wucewa hukuma ba ta ɗaukan shi da wasa don waɗannan abubuwan guda uku in bukatun su ya taso ya karo da maslahan ana so a yi masallaci to masallacin za a rushe a yi waɗannan abubuwan guda ɗaya uku ko duka uku amma ba a toshe waɗannan a yi masallaci ballantana wani ya zo ya zauna ya sallah <coughs> ballantana nisan rayuwa da aka yi a zo kan irin waɗannan wuraren a yi sana'a rashin sani addini ne da kuma rashin hukuma an gane wannan ko yanzu sai aka samu gaba ta koma baya Musallaci suka koma yan ƙanana saboda zuciyar ta zama ƙarama an nesa da Allah gidaje suka zama manya-manya yanzu wani in ya tashi gina gida Eh, ga katon gida nan zai zauna can zai zauna ya huta can zai tara abinci can za a dafa can za a kai ya huce can zai ci can zai sakuce can zai dai ya kace burgu duk lunguna ga gidan ga yana duk gida ya lalace duk gida ya lalace maimakon a ce dan daki manzo sallam ai an san daukin shi an san hujiran shi in an ce hujira shine ah, i don't know how to eh, binna idan aka gina daki aka dan bi gaban aka ɗan yi mishi ɗan fensin haka ko da gini ko da kwano ko da ciyawa tsakanin ɗaki da wannan ciyawan wannan filin shi ake ce mu shi kuma yana ake kwana ake ce bait Manzala matan shi suna da abu biyu suna da bait suna da hujra to amma galibi ana kiran da ɗakin da barandan sai ana ce mishi hujra ana ce mishi hujrat an gane wannan ko saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya zargi dan adam kada ya saki jiki da duniya saboda ba maganan ya bar duniyan ba duniyan ma tashi za ta yi gaba ɗayanta shi yasa Allah ya ce lalle labarin mai kwaranniya ta zo muku idan wannan ranan ya zo to mutane za su kashi kashi biyu shine Allah ya kawo su jinsi na farko su ne eh ah, lokaci ya cika Ah, ku ji tsoron Allah To, ya fari, mutane za su kasu kashi gida biyu, Malam ya karanta mana gidan farko ba ma yi bayanin shi balantana a je gida na biyu balantana a cire kyau ma da zai a ɗan cire a nan shi kuma sakatare ya ba tsaya tsaye waya ta shi mayo Allah ya kyauta ah, abinda ya samu Allah ya sa mishi albarka ah, wannan gari har yanzu muna ƙara addu'a Allah ya ce mu baki daya kuma wannan program da muka zo yi Allah ya sa mu nasara a cikin sa wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum التكبير التكبير Dr. Shu'aibu Rabi'u kenan wanda aka fi sani da Imamu Da'awa Allah ya saka da alkhairi da ba dan lokaci ba da mun so a ce mun ban mana ya ci gaba da kwararo mana karatuka amma saboda lokaci da kuma umarni na shugabanci ana so albarkanta ya waita insha Allah a da haka zan kira wanda zai mana taliki na farko wanda shine malam Umar Sheikh Umar Mikael Aliyu Rais dan ya zo ya gabatar mana da ali da taliki cikin minti biyar insha Allah a takbir dakta minti talatin ashirin ya kamata ya amma sai da muka bar shi ya kai minti talatin